Ku bi hoto na goma sha ɗaya. Bitrus a cikin kurkuku Sarki Hiridus shi da kanshi ya fara tsananta ma masu bin Yesu almasihu, ya fara ma sa a kashe waɗansu, ɗaya daga cikinsu ana ce da shi Yakubu. Hiridus ya sa an tsaye da Bitrus, ya jefa Bitrus a cikin kurkuku inda ya sa matsara sun tsare shi. amma ikkiliziyar Ubangiji tana nan tana addu'a domin shi, sai ga shi wani dare, Bitrus yana kwana a cikin kurkuku, an ɗarme shi da sarƙa tsakanin mutum biyu, wato sojoji guda biyu. A can waje akwai waɗansu matsara suna tsaron ƙofa. Nan da nan, ga wani haske ya shigo cikin kurkuku. mala'ikan Ubangiji ya tadda Bitrus, sarƙoƙi da ke cikin hannuwanshi sun faɗi a gaban kansu. Mala'ikan Ubangiji ya ce ma Bitrus ya tashi ya sa tufafin shi, ya ce ya biyo shi, Bitrus da mala'ikan Ubangiji sun wuce tsakiyar masu tsaro, sa'an nan sun kai ga ƙofa ta ɗaya, ga ta biyu, ƙofar da kanta ita ta buɗe. lokacin da Bitrus ya zama a waje, sai mala'ikan Ubangiji ya tafiyar shi. Bitrus ya gane da cewa Ubangiji Allah ne ya kubutar da shi sa'an ya ce, Yanzu na tabbata da Ubangiji ne ya aiko da mala'ikan shi, domin ya cece ni daga hannun Hiridus.